الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه نعم واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حية الموت إيه نعم ودرع إلى الله لا تدر لا, لا تدرع إلى أحد واستغني من كل ذي مال وذي كرم نعم ودرع إلى الله wato ka kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala la tadra'a ila ahdi kada ka kankan da kai zuwa ga wani mutum wastazlim min kulli zi malin kuma ka wadatu daga duk wani ma'abocin dukiya wa zi karami da ma'abocin karamci na'am kada ka zo kana neman wani taimako wajen shi kana wulakanta kanka a gaban shi fa usid bi faqrika rabbaka la taqum bi siwa walam yafut rizquka al-maqsum lil adami wato wato ka dumfari rabbaka ubangijinka bi fakarika da talaucinka in kana cikin talauci kana buƙatar abin duniya to ka dumfari ubangijinka da buƙatanka la taqum biswa wato kada ka tsayu da wani ka zo kana wulaƙanta kanka kana tsantsan da kanka a gaban shi walam yafut rizquka al-maqsum ka sani arzikinka da aka raba ba zai kuce ba lil adami saboda rashin. Allah ya riga ya kaddara ma arziki kuma wannan arzikin ba zai kuce ba ba za ka bar duniya ba sai ka cinye arzikin ka ya nafsu kifli qada'illahi min adamin wal fuqara wal faqru ajmalu lil insani min ni'ami hmm. <laughs> ya ke rai wato ya rai wato ki tsayu da hukuncin Allah ki tsayu zuwa ga abin da Allah ya hukunta miki na rashi in Allah ya hukunta ma talauci ka tsayi da talaucin nan ka gode wa Allah wal faqru ajmalu lil insani talauci shi ya yafi kyau ga mutum min min ni amfiya da ni'imo biyar da wadata ana yi kuma ya fashe da dariya eh, mala ya ce talauci shi ya yafi kyau ga mutum biyar da wadata da mafi yawan mutane suka samu wadata kuma kuke cewa Allah mafi yawan mutane suka samu wadata ba suka bauta ma Allah yadda ya dace ba mafi yawan masu bauta talauci ne amma da a ce mutum zai bauta ma Allah yadda ya kamata ta shi ya bi saboda mawadacin yana so ya bauta ma Allah yana so ya shiga aljanna cikin sauƙi ya shiga aljanna hanyoyin aljanna suna nan da sauƙi ga mawadaci hmm. eh? ga shi nan shi duk wani abin da yake bukata don ya bauta ma Allah zai yi yana da wadata ya je aikin hajji ya ba da zakka ya gina masallaci ya gina makarantu ya taimaki talakawa ya taimaki ɗaliban ilimi ya ce miki kaza an gani zai iya sarrafa dukiyarsa hanyoyi daban-daban na ziyan aljanna don sai ga da yawa ga su nan sun samu wadatar amma da yakon sai aljanna sai zarar da fiye wutar ta kama wannan shi ne matsaloli da yawa da aka zarar masu wadatar amma maganar da ya faɗa din nan cewa talauci shi ya bi ta wani ɓangaren mafi yawan mutanen da suke yin addini talakawa ne shi ne kawai amma mawadaci in dai Allah ya ba shi wadata kuma yana son addini shi kenan kuma ya yi kau. kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa zahaba ahlu tusur bi utur ma'abota wadata sun tafi da lada haka sabbin ka faɗa na kamar yusalli wa na kamar yasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka yadda muke sadaka suna sallah yadda muke sallah suna sadaka yadda muke yi sannan suna sadaka um, suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke yi sannan suna sadaka da rarar dukiyarsu ba ma yi a gani to wannan suna sadaka da rarar dukiyarsu din nan a nan wajen sun yi mana fintin kau saboda haka da nan wajen in an samu dai mawadaci ya rike a cikin shi kenan ya yi nisa na'am na'am wa dara'a ka kankan da kai zuwa ga Allah la tadra ila ahadin kada ka kankan da kai zuwa ga wani ka wastazinu min kulli imalin ka wadatu daga duk wani ma'abocin dukiya bi karami da ma'abocin karamci na'am faqsid bi fakrika rabbaka wato ka dinfaru ubangijin ka da talaucinka na'am la taqum bi siwa kada ka tsayu ka zo ka dogara da wani sa na'am walan yafut rizquka al-maqsum arzikinka da aka raba din nan zai kuɓucewa wa ma min dabatin fil ardh illa lillahi rizquha anani wato arzikinka da aka raba ba zai kubuce ba saboda rashi na'am ya nafsu bi qada illa ya kira ki tsayi da hukuncin Allah min adami daga rashi wal faqru ajmal eh, talauci shi yafi kyau ga mutum min ne albiya da limoni sai ka roki Allah ya tabbatar da kai talauci Thank <laughs> you. gano da da ya lokacin da komai ne ba yanzu zamanin nan cikin da lokacin da talauci ma ba abin da zai yi ne komai kudi ne a ta karatun addini ya kudi biyar aka yi a kana da yara guda biyar da an koro su kudin islamiyya sai sun biya kudin islamiyya sai sun biya school fees sai ka biya kuɗin haya sai ka biya kuɗin wuta sai ka biya kuɗin ruwa eh? sai ka biya kuɗin kwashe bayan gida wani lokaci nan gaba zai ka ga tafiya titi sai ka biya kuɗin tafiya kana cikin tafiya titi ya ce kawo kudin titi kaga ba fita unguwar kenan in ka shiga gida kuma sai ka jira ka kawo kudin zaman gidan eh? eh? Shi bai kuɗin wa. rayuwar ya zama komai kuɗi kayan da za ka sa kafin ka wanke shi sai kana da kuɗi ruwan da za ka sha sai kana da kuɗi kaga ai yanzu da abubuwan da ana ne wani ba mai kulawa da su. malamai lokacin suna da lokacin akwai hanyar noma da wasu hanyoyi za ga ana samun damar malami yana yi ai malamin ka cikin malamin wannan an ce cikin talauci zai rayuwar shi eh da samu eh. ai malamai cikin malam yanzu ne magira ma malaman su jin daɗi magira eh wasu wasu ba a na'am suka kula wa manzana zana min hurrul muhsan duk wanda ya zina daga da da wanda yake katangage, a tunan ce musin karsa wanda ya taba yin aure sai ya zina rutima za a jefe shi har sai ya mutu nam wal ihsanu an yatazawwaja mar'atan nikahan sahihan me ma'anan karsantaka na cewa na karsa ne shi shine mace ta yi aure aure wanda yake ingantacce wa yadauha da'uha wada'an sahihan kowai za a an yi ta zawajen mura'atan mace ta yi aure a kunan an yi ta zawajen mura'atan shi ne mutum ya auri mace aure ingantacce wai za a kuma ya take ta ku ingantacce misali an gani idan mutum ya yi aure aure ingantacce ingantacce aure sannan kuma ya taki matar ku ingantacce in lam yuhsan julida mi'at zalda to anan wanda shi ne ihsan a gane mutum ya yi aure wato ya auri mace ba auren mutu'a ba kuma ba auren kashe wuta ba ya yi aure aure ingantacce sannan kuma ya taki matar shi taku ingantacce yadda ya dace bai taki matar ta dubura ba in ya taki matar ta dubura ba a kira shi musin a gani kama idan ya zamanto idan ya zamanto bai taɓa aure ba sai ya yi zina Dole mai a dalda. Za a mai bulala ɗari ne nam wa garrabahu al-imam ila baladin akar sai shugaba ya kuntar da shi zuwa ga wani gari daban wato ma'ana yanzu a wannan zamani za ce an an saka ya an kulle shi to da shugaba na iya kulle shi ya ce ya bar kasar ba a san ganin shi a wannan garin to daga baya za ka ba da shawara aka kawo sabon tsari na kurkuku wato kuntawa shi ne a kawo mutum a kulle shi a kurkuku an gani shekara daya amal eh a tsare shi a gare shekara guda na wa abdu fi zina na dalda shi akan bawa a cikin zina maimakon abin bulala ɗari wa alaihin na ne nisu ma'alal musala yal al'azara wato za a mai bulala hamsin eh, in yi zina bawa bulala hamsin ake mishi wa kazalika la'ama haka na ita ma baiwa bulala hamsin ake mata ita ce asalin wanda nasi ya zo فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أصل أبن wato nassin ya zo ne game da mace baiwa mazinaciya a nan mace mazinaciya in ta yi zina tana da rabin abin da za a yi wa iya na azaba to sai aka yi kiyasin mai namiji shi ma bawa namiji in yi zina shi ma za a mai rabin abin da aka yi wa mace wa in kana mutazawujain idan sun kasance sun taba yin a su sun yi aure ba wala takriba ah, alaiha wa in kana mutazawwijai ko da sun taba yin aure su bayi ne su bayi ko sun taba yin aure kula da ne su ba a ba a musu kula ba a musu sadajan wala takriba alaihima sannan babu bakuntarwa a garin a ce su a kullum shekara guda ba a yi wala alam ko a kullum eh, rabin shekara haka nan babu tagaribi ga mace ita mace ba a kulle ta wala yuhaddu zani illa bi itiraf wato ba a yin haji ga mazinaci sai yayi itirafi mazinaci ya fito kirkiri ce nayi zina shine itirafi ya kai kanshi kotu irin yadda matan nan Hanifiya sai ya rasulullah inni zalaitu faqim alayya hadda ya rasulullah lalle nayi zina ka tsaya mun da haji to idan mutum shi da kanshi ya zo ya itirafi cewa yayi zina to baya buƙatar shaidu hudu za a mishi hukunci na zina aw bi hamlin yazhar ko kuma ciki ya bayyana mace ba ta da ciki mace ba ta da miji ba ta da miji sai ga mace da ciki ina kika samu wannan ciki shiru to kawai za a ɗauka ta yi zina sai a tsayar mata da hukunci ba za a ce sai an nemo shi ba ko an ba maganar nemo ai wannan jahilci ne a gane in an ce sai an nemo tana iya nemo wani mutum wanda babu ruwan shi dalika mai a gane a zamanin manzo Allah ai mace ta ta yi itirafi ta yi zina babu wanda ya ce mata zai ke nemo wanda mace annabi bai taɓa ce mata je ke nemo wanda ya zina da ke ba ko ba a binciko shi Ya ta yi itirafi a kai mata da hukunci domin aka ce ka binciko shi wata na yi zuwa ta nuna ka kuma ko ba ka yi zina ba eh. <laughs> ta wannan wannan marigayi tsada na yake cewa wallahi wallahi in na ka kabara ya yi wasu suke can wallahi sai ji mutu a a abin shi a fadaman shi ya furdu biji to wallahi sai ji mutu a da masu masu na kusan mutuwa na wallahi zama bala'i ya zama abin da zama to wallahi zama zai ma shirin dama in ina jiran abokin mutuwa ne an dare mu. au bi shahadati arba'in kawai an ce an ce yana cikin wa'azin jalabi lafiya aka ce to daga yanzu wa'azi ya yi interview kuma ka ce wanda zai mai interview na zurka bara na zurka bara ya mai interview cewa yake da ce wa'azi ba sai da ce tun daga nan fada fada ya haɗa su din da zai wa'azi sai ya kace kace na zurka bara wai ni za a yi interview <laughs> ce wannan dattijo dattijan nan malamin gumi shi ce a kudare shi yana da ilimi zai wargi ya kai akwai ilimi amma akwai wargi a wani shaharar ke ta rijalin hara. ko kuma da shaida na ainihin ƴaƴa guda hudu wato mutane guda hudu ƴaƴa. balage balagabu hudu ne kuma a tilai da raunok kalmir wata fil mukhala ya zama tun sun ganshi kamar mishi a cikin tandu sun shi kamar mishi a cikin tandu sun ga lokacin da ya sanya gaban shi cikin farjinta iri-iri suna kallon yadda yake zinan wani shi ne za su yi shaida ba wai sun ganshi a kanta ba zai iya yiwuwa sun ganshi a kanta amma ko ba zina yake yi ba zai yiwu sun ganshi ya kwanta a jikinta ta ba zina yake yi ba ina son wanda ya samu wannan tambayan cewa ya yi budurwa ya ce wallahi tun da yake wasa kawai suke yi da ita wallahi bai taɓa zane da ita ba bai taɓa zane da ita ba kullum suna iya wannan wasan da haɗa jiki su yi kaza da tsoron haka nan eh wanda yake yi hakikin wallahi zai kowa da irin mutane kala kala ne wani daga yayi wasa ya samu biyan bukata wani kuma wasa bai da shi komai ya tashi miki to shi ya ce wallahi tun da yake da yarinyar bai taɓa yin zane da ita ba amma kuma suna tare kullum za su kulle kofar su yi kaza su yi kaza da sauran zakar irin wannan yana yiwuwa to in ya kwanta a jikinta ba lalle bane a ce ya take ta sai kun gani iri iri kamar mishi a cikin tandu cewa ya take ta wa ya na fi wakatin wahid kuma su yi shaida a lokaci daya an gane za su yi shaida lokaci daya gaba ɗaya sun ganta da shi da ita sun ganshi a jikinta a yutimma a sefa idan ɗayansu bai cika sifa ba fa hudda salatusun da zina a tammuha sai a yi haddi ga uku nan da suka cika wani zai tace da ai ba dole bane wannan guda ɗayan bai cika sifa ba to sauran uku za a kama musu a musu bulalan kazafi shi ma a haɗa da shi dukkan gaba ɗaya a musu bulala tamanin domin su zo su ɓata sunan bawan Allah eh ba san bai cika ba sai ko za su gane tun da ba je da kuma ku zauna ku tattauna kai ya ga gani kuna sai kowa kun ji bayani da lokaci kada fa mu je ka lokacin mu wai kaga yana sa wando ne ba shi wurin shaidan ana buƙatar za su je su ba da ne ko su sun yi zuwa sun yi karatu ba magana da zuwa dai adalai ne kawai su ba da shaida ne eh, ai ai samu ai da ma ba a san ma kawo mazalacin ne in ba ya zama dole ba ai ba ido zai ido zai kama kuma zinaci to ya zai ma iya kama shi ba wawa ba ma zina yana cikin ɗakin shi ba zai iya kulle ɗakin da kyau ba misali ya kulle ya kulle shi kuma ana ba shi kuma ana ga yaro kuma yadda zai yi Allah sabon Allah ne wannan sabon Allah ne misali ga abun ba wawanci ba kike ta ai da wuya ya kamu kyamara misali sa kyamara a ɗaki ba tabbas bane ana iya tonawa ana iya zuwa kaga an cire ma wando da riga ma wacce ma an cire mata wando da riga kuma a hada ku abu ne mai sauki akwai wani mai wa'azi da ya damu yan dari haka suka mai su ba ya suka hada gashi da wasu mace ya rubu wata karuwa a kusan kusan magana ne abu ne mai yiwuwa mai sauki yanzu yanzu ke bala ba abin da bai hadawa sai a yi ka tsirara ba wando ba riga ga shi na karin go karin go mace kan ake cirewa sai a cikin kan a sa kan wargo eh kare. to ga Allah ya sauki wala hadda wala hadda lamanin ya hadda babu haddi ga wanda bai yi mafarki ba idan mutum bai taba bai yi mafarki ba bai balaga ba babu haddi a garin shi yin zina wa yuhaddu wa yu'amad ana yin hajji ga wanda ya saki baiwa na mahaifinsa baiwa mahaifinsa ya saka za a yi hajji wala yuhaddu watu amatu walade. amma ba a yin hajji ga wanda ya saki baiwa ɗan shi wani kawo alai amma sai a kimanta baiwa a gare shi ya biya a kimanta bai kawai ta zama tashi lam tahmil wa in lam tahmil ko da ta dauki ciki ba Na wayo addabu shari'a ba kai ba na'am so ne da su'a نعم زي توبة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم من بعد أن يؤمر بالتكفير وهي على الترتيب لا التخيير نعم وتباين أن أمر شيء لين كفارة كنا شوى شيء بالزهار هو بالزهار وانده شيء وما تشي أنت علي كظهر أمي إذا ينا سوى يداوغ ما تشي دون زياء كفارة wahaya alakarci da kafaran nan a jere yake ba wai zaɓi ba A gane a jere yake ba wai an bashi zaɓi ba ne gari gane yi na farko in bai iya ba sa'an nan na biyu in bai iya ba sa'an nan na uku ba wai ana nufin cewa ya zaɓi ɗaya ba ne a ciki sai ya gaza na farko ka za ka da malahu ziharu malla alal waɗari da wuce daru haka nan ba shi da zihari gari gane ki daru lahu alal waɗari wanda ba shi da ikon takan mace bai da bai da ziyari shi rashin lafiya ne ba shi da ikon ya taki matar shi to a wajen babu wani zihari a kan shi na fatan gani idan ta kai karanci cewa wato ya kasa takanta kawai za a ba shi lokaci ne shekara guda ya nemi magani ba maganar zihari bane a nan wajen wa in yakun muzahirun aw muli abdan yu'ajjalu idan ya zama to shi mai zihari ne wato ko kuma moli mai ilani wanda ya rantse ba zai saki matan shi ba an gane ku shekara guda ko fiye da haka ko kuma ya rantse bai saki matan shi ba wata hudu ko fiye da wata hudu idan har rantsuwan ya kai wata hudu ko fiye da wata hudu ya zama mai ziyari in bai kai wata hudu ba ko fiye da hudu ba ziyari gare shi in ta kai kara a ba abuwan ilani idan ta kai kara kotu ta ce mijin ya ce ba ruwan shi da ita wata ɗaya to alƙali zai ce za ka iya dawowa a kiran ka daidai kaga ka fara ka shi kai kike haƙuri inda wata ɗaya da ya haƙuri wata ɗaya nan ba daɗewa zai ƙare wata biyu ka yi haƙuri duk ba ila'i ba ne amma wata hudu ko fiye da hudu ila'i ne a gari alƙali zai tilasta mishi kada ya wuce wata hudu in ya wuce wata hudu ya dawo ga matar shi cikin wata hudun nan in ba haka ba a raba auren a gani wata hudun na cika alƙali zai kira shi ya tsayar da shi gaban kotu ka dawo zuwa ga matar ka yau din da kuma a raba auren in bai dawo zuwa gare ka ba alƙali zai raba auren an gane wannan ko na'am shine ma'ana wa in yakun muzahirun aw muli in ya zama to mai zihari ko mai ilahi abdan okay in bawa ne shi yu'ajjal nisfa zat ta'jil za a sanya mai ajali rabin wannan ajalin rabin ajalin za a samu ya zama bi wata biyu in ba da an yi umar bi takfiri bayan an umarce shi da yin kafara wahaya ala tartib kafaran nan a jere ne na takhir ba wani zaɓi ba za ka aidan malahu ziharu haka nan ba shi da zihari ballak kidaru lahu ala alwati ballak kidaru lahu wanda ba shi da iko ga saduwa bai da ainihin zihari wa in yakun muzahirun aw muli abda iya zama to mai zihari ko mai ilahi wa ne ya yu'ajjalu nisfa zat ta'jili ya mai ajali rabin wannan ajalin na'am بداية في علم المواريث نعم ba ta neman shi ai ba zai binta ba ne asalin mai nema shi ne namiji cewa wai masu ba ta neman shi laifinta ne ba ta neman shi a ba kowace mace take iya neman miji ko tana bukata wasu tana jin nauyi asali kai za ka nemi da kare namiji eh. na'am bismillahir rahmanir rahim da ba ya aure ne ciwo <laughs> da bacci na'am ibn al-jazzar ba su damu da abu kaga tana da matsala kenan ita kuma gashi tana da mabukaciya ce da matsala auren zai samu matsala sosai aljaddat idan ta ma'ana kakanni idan sun haɗu na'am idan ta samu na filkom wato kakanni idan suka yi daidai a wajen kusanci sunnar sulus za su kasa ɗaya cikin shida na'am idan ta fawatna filkom idan kakanni sun fifici juna a wajen kusanci na'am sabul qurba na kusa za ka sha makarci na nesa a gane idan kakanni suka fifici juna wajen kusanci ya zama to kaka bangaren uba da uwa wani ya fi wani wani ya fi wani kusanci da mamaci to na kusa zai sha makarci na nesa nam idan a ihdahu idan adallat ihdahu idan ɗayansu ta kusanto da bangare biyu ta bangaren uwa da uba wato kakanniya ta kusanto ta bangare biyu ita kuma ɗayan ta kusanto ta bangare ɗaya tarsu sulsai wato za ta gaji sulsai ne ita ɗayan biyu cikin uku hmm. wal ukra ita kuma ɗayan za ta gaji ɗaya cikin shida a sulsai na للجدات إذا استمعنا ثلاث حالات كاكني كاكني ما تعرفك كتاروز هذا هلا يقول أوك الحالة الأولى حالة بركو إذا تساوينا في القرب إذا كديديت وجم كذنشي فإن السدس بينهما بالسوية للي السدس ينا تكانوا ديديت ديديت على ابن المنذر رحمه الله عليه ابن المنذر يا مرأة الله مثلا ما تشير تامز الإجماع وعجمه على أن الجدتين في إجماع ijma'i cewa lallai kakanni guda biyu mata idan suka wa kuma ya zama to kusancin su duk ne mutuntahu ma min man kuma ya zama kowanne daga cikin yana daga cikin mai gado annas sabaina huma to lalle fi za su raba tsakanin su daidai da daidai na misali tsari halaka mur'un an ummi ummihi ummi abihi am am kaga uwar uwa kakan ya kenan sai uwar uba kakan ya ta bangaren uba sannan sai dan uwan uba fa ma mira su kullum mu. menene gadon kowanne daga cikin su aljawab asalin mas'ala ne jawabi asalin mas'ala din daga shida ne da as-sudus kakannin nan guda biyu mata suna da ɗaya cikin shida zan raba sauya eh in dubu shida ne za su ɗauki nawa za su ɗauki sudusi ba eh na dubu ɗaya in dubu shida ne dubu ɗaya za su ɗauka walil am albaji sannan an bi shi ne aula rajulin zakar zai kwace sauran dubu biyar din nashi ne shi kadai da su wa'yan mata

fata su yi sannan sai inganta matsalan sai inganta zuwa goma sha biyu sai inganta zuwa goma sha biyu da ta yi a sulusi ne biyu kakanni guda biyu sulusi ne biyu likulli wahida min isa hamun kowace ɗaya tana da kaso ɗaya walil ammi albaki ita ammi na da abin ya rage shi ne goma ta eh, <coughs> na'am wal mani'u salis wato mani'u na uku ittilafu din bambancin addini yana hana gado da musulunci da kafirci ba wani kafirci da kafirci ba kenan nan wajen millatul kufur wahida kenan a wajen malam a wajen malam yana da mazhaban millatul kufur wahida addinin kafirci duk guda ɗaya ne gani da kirista da mai bautan gunki ba sa gada za su gaji juna in kirista in uba kirista ne ka mai bautan gunki suka zo kotun za su gaji juna to duka gaba ɗaya sunansu kafirai amma akwai masu fahimtar millatul kufur milalun addinin kafirci addinai ne daban-daban kafirci kafirci addinai ne daban-daban a gani in wannan ne kaga kirista ba zai bauta ba zai gaji ba yahude ba ba zai gaji mai bautan gunki ba a gani amma wannan shi ne abin da ya rinjaye wajen malamai millatul kufur wajida sabanin addini da musulunci da kafirci wala yarsul muslim kafir musulmi ba zai gaji kafiri ba wala yarsul kafir muslim haka nan kafiri ba zai gaji musulmi ba amma sabata fi sahihain wa ghairihim kamar yanda ya tabbata cikin bukhari da muslim da wannan su wa da kalmar islam fi ibaratin nazim wato bangarorin guda biyu sun shiga cikin ibara na shi mai shi malam mai tsara wake din ya na khilafat din hasilun fihima domin sabanin addini ya tabbata tsakaninsu wa ya sun kafin ba'dum min ba. kufar kafirai suna gajejeniya ya su musharaka kafirai suna gajejeniya tsakaninsu لأن الكفر ملة كل كله ملة واحدة domin kafirci dukkan shi gaba ɗaya addini ne guda ɗaya a wajen gado a wajen gado su ɗaya ne ka fahimci wannan amma sun bambanta a wasu wurare a wajen aure ba haka bane a wajen aure ya halatta mutum ya aure diya na ahlul cuta. bai halatta ka aure diya ya bai bautan gunki ba ko ba ma gujiya ba auren su misali kaga na wajen alkufru bilalun kenan na wajen eh, da wajen cin yanka wajen cin yanka ana cin yankan wa ana cin yankan cuta ba a cin yankan ah, wato maguzawa masu bautan gunki da wanda suka yi rida. masha Allah Allah rahmanir rahim to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta a wa kwatu ilai.